yawwa ka danna subscribing kamar haka za ka dinga samun sakonnin sababbin wasanmu a na damban gargajiya sannan in ka danna kuma za ka ga ƙararrawa ita ma ta fito daga baya kamar haka in ka ganta ita ma ƙararrawar nan ka danna ta ga ta nan yau danna in ka danna haka insha Allah ni ne naku Musbahu Kano kansu a kafa kan wasu gurma daga I'm going to años. No

shagar shan fara ta ɗan duza ta hannu ka ta koma gurin ka an daina ruwa ɗan hannunka daga wannan dabbar yaro shagar babu ma mata kallon mu ga dan bana an take tsakanin wato bakon manta da shi da alumba ta isarka kamar yadda kuke kallo ana nan dai babban manta babba na kallon ka yakin mai gida yan kwashi yana kallo ko ba sana yana nan nan baka lokal gamma ga dan bana ba bambanta bangaren arewa a nan ba ta isa ka bangaren kudu don bane duk najeriya wanda ake so a gani gashi ana yin shehu katsina eh, yawa rauni karaya ta daga ne allah ya sauke waduwa ko kada allah ya kiyaye ta wallahi ko sanya zai ga sanya babu daɗi hura da gishiri kafin ana cin kula mai gashi ana yin shi nan kofin karayata wallahi ga da al'adun gargajiya na jihar Katsina launi karaya ta daga Allah ya sauke a nan ba ka isarka bangaren kudu bahagon munta bangaren arewa ga nan ana cikuna makwaɗi wato a tsaya a tsaya a tsaya rafali ya hula rafali ya hula a tsaya a tsaya akwai mahili akwai mahili tunda kowa ya ji kowa ya ji kana magana mai gida jamilu halaliyar matan dan barka bari makwantar ciki allah ji dan ubacin mai gidan mutan dan batta a nasani ya mutu dan batta allah ji kan zaki dan muhammad allah ji kan alhaji audu ciro man haɗe mai gidan mutan dan batta garin su zonan ga garin hamisu dan galadima halaliyan mutan dan batta garin su allazi ibrahim dan batta garin su ciya murtala yaran ciya man dan batta to ga dan nan duba wannan dambe Allah ya ba mai rabo sa gidan damben jihar Katsina Open Theater Katsina State KT1T na duk ɗakin kara tsohon gari mai turuwa mai gafiya irin ta malamai da gidado ɗiyan katsina kunya gare mu tsoro babu man gyaɗa ba mun bacci ko ina muna da alawus ko yayi da gaske 'yan dambe ko ku yake kallo iya aiki rage wahala sanya aikin garaje sanin hanya ya yi sabko in kai sabko baka san hanya ba daji za ka kwana saboda haka ba ruwan ɗan ƙauye san kira kuma tiyaman yana kallon ku malam muhammadu mai amana da alhaji mamman saraja mai asharalle datta na mawaƙan hausa ko da sun kiya bale sun yarda saboda haka iya aiki rage wahala inda garaje garajen ma ya bari da ya ji wuya kaga kowa wasan kowa a'a babu daɗi hula da gishiri ga suna ana can kula da faɗo ana ana ta ta karewa

ɗan baba anan auta makabi maza jira azabawa maza jira azabawa shugaba umarwa da kayan ƙari a ta arewacin ina umar lida ta ba ina umar lida ta ba doya kuma Allah so ya yarda duka irin shawarorin da za su bada da ko gasa ne muka sa su za su zama mahukunta idan suka aka yi kisa ana hayaniya in suka zo suka yi yanke hukunci kisa ne to an san kisa ne saboda sabanin kado ne gaba a mai daidai ba shi wannan dambe ana yin shi ne don jin daɗin mutanen katsina ba don ra'ayi na wani gefe guda ba sannan kamar da nake faɗa muku 'yan kallo Da abin da yake tafiya mun sani kuma ya Allah ya so ya yarda ba za mu kasa a gura ba duk mutum mai gidan dambe na kowace jiha a jiha sa zai iko ba za ka iya shiga a jiha wani ka iko ba wani da abin da muka tsara a gidan damben katsina to wanda yake wani gari sai dai ba mu shawara in mun ga za ta amfani mu ɗauka ba yanke mana hukunci ba kuma Allah ya so ya da kamar da nake faɗa muku bakin da za mu yi kamar garkuwar cindo mun aza magana da shi muka tura masa kuɗinmu kuma ya zo a katsina da wasu waɗanda ke wani gari masu ganin kamar suna yin shigowa su taɓa gidan dabban katsina suka karkatar da shi zuwa wani gefe to ni ba zan damu ba saboda a cikin gidan dambe allah ya ci ni da ɗan dambe wanda duniya ta sani kuma lokaci yana yi da shi barasa sama da guda goma kuma in Allah ya so ya ta a gobe in Allah ya taimake mu ba wani abu ne ya ratsa ba muna tare da ibola doki a wannan gidan muna sa ran shigowarsa kuma dogon kyallu yana nan gidan a hannun mu yake mu muke da magana da shi in saka dan dambe ne kuma yana jihar katsina wanda kuma duk damar damben da ake badawa an ba shi damar dambensa a jihar katsina autan dan kunza yana cikin jihar katsina duk wani dama da za a bada da dambe an ba shi dama kungiyar dambe da jihar katsina ta yadda da autar dan bunza da alin bata isarka da magoya bayan su in za su shekara a garin katsina su shekara sannan akwai gagarumin biki wanda aka shirya masu wanda ba taba irin shi ba a najeriya za a yi masu shi a nan gidan da autar dan bunza da alin bata isarka sannan a wani kungiyoyin dambe da ke akwai muna da iyayen gida muna da abokanan hudda amma babu wani wanda zai zo ya kawo mana wata doka ya ce wai ya tsaye da wani ko ya kori wani ba zai damba a wani gida ba wannan magana ba mu san da ita ba yaran nan mun kira su za su dambe kuma yan dambe ne halittacin yan dambe wa'anda ko da wani lokaci za su taka dambe a cikin jihar katsina za a iya musu biki a cikin jihar katsina za a sa gasa a sa da su da su da magoya bayan su to ba zan cika da surutu ba lokacin dambe yayi madan fata a niyya a fito a ci gaba da taka dambe